بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna ainihin wato 21 ga watan al-muharram hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗaya da uku wanda ya daidai da a 20 ko 30 daidai ga watan takwas shekara 2021 a wannan masallaci inda muke gabatar da karatu cikin littafin hukubatun minat tarih na ko hukubatun tarih na babban malami Sheikh Usman Al-Khamis Allah ya tsare mu Allah ya tsare shi wanda suke biye da mu idan ba a manta ba muna ainihin wato halka ko majalisi na 51 za mu tashi wanda suke da bugu irin nawa shafi 209 za su duba wanda kuma bugun isaba to za su duba muna magana ne akan abin da ya shafi matsalar gadan da yan shi'a suka ce a sayyidina abubakar ya zalunci wato na na fatan Allah subhanahu wata'ala ya kara musu yadda su duka ainihin wato guda biyu wannan tana daga cikin shubuhohi manya-manya wanda su yan shi'a suka yada kuma suke zagin na abubakar da ita wanda ce wannan fajirin ɗan shi'a lamba ta ɗaya wajen zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi munazara da shi akan wannan ƙadiyya kusan awa takwas na ce duk mutumin da yake so ya samu waraka ta fuskar dalili da hujja shi abinda sai da na abubakar ya shi yake kan daidai yana iya komawa ya tintiba ya samu wannan munazara ɗin za ka ji mu'uzamin dalilan da shi a suka dogara da shi a matsayin wata babbar hujja na cewa sai da na abubakar ya yi zalunci an kawo dalilan kuma mun ba da ainihin wato amsa a kansu wannan ita ce ka'ida to abinda malam yake magana bayan ya gama sai ya ce wal ajibu abin da yake da ban mamaki fi hadha al'amr a wannan al'amari an annahu ba'da wafati siddiq bayan rasuwar sayyidina abubakar siddiq ustukhlifa umar bin al-khattab an khalifantar da umar dan khattab thumma usman sannan sai usman thumma ustukhlifa Aliyu, sannan sai aka khalifantar da sayyidina ali falau faragna da za mu kaddara cewa an na fadar li fatima ta cewa wannan fadar din da gaske tana na fatima ce annabi ya ba ta kyauta wannan malam ya ce ƙarya ne ba kyauta ba ce sannan da za mu kaddara cewa e za ta yi gado sawa'un kana irfan gado ne au hibatan ko kyauta ce fahiyata da kulu fi milki fatima ayyana ta shiga karkashin mulkin na na fatima ko wanda mun ce inda gadon annaba za a yi za a raba uku ne za a ba baban annabi a ba matan annabi sannan a ba yarwa yar annabi saboda ayoyin da suka zo da maganan yusikum Allahu fi auladikum lizakar mislu haddil unsayin in ka tafaɗe shafin shi kuma ya tabbatar da cewa mata suna da gado to kuma a cikin littattafan shi abin da zai baka mamaki kuma a daidai lokacin kuma wai mata ba gadon gona wallahi yana nan a rubuce ta mata ba sa gadon gona so inda a ce an hana na na fatima an ba na na aisha da hafsa daga gowan matan annabi kuma aka ce ba a gadon annabi da shi ce lallai kan an yi zalunci ya aka yi ba a gadon annabi na aisha da hafsa da ragowar matan annabi suka gaje shi ya aka yi haka to shine malam yake cewa wahiya matat بعد النبي ta rasu bayan annabi da wata shida. Fa'ila ila man tazhabu fada mukaddara yanzu ma ko kyauta ne ko gado ne bayan annabi ya bar duniya da wata shida na na kuma zuwa ga Allah to muƙaddara cewa gonan haka yake da gaske gado ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya ta koma zuwa ga Allah da wata shida ita kuma ta rasu to yanzu gonar wajen wa za ta koma kaga in kyauta ne in ma gado ne yanzu tana da magadan da za su gada ku kaga akwai alhassan akwai hausaini wa ma ila zalika inda za su yi gado shine abin da malam yake magana wanda na karanta cikin usulul kafi su sun ce ba ma wata shida bane bai kai ina ganin kwana saba'in da wani abu suka ce na annabi ya bar duniya na na fatima ta bi shi akwai wata tambaya da ashraf gari da yi ranar nan da yawan yan shiya ba su sani ba ashe buɗe ƙofa yi sai da suka shigo ya rufe da su tambaya ya zo ya ce yana so a bashi ɗan shi da zai samu amsa ba shi amsa me yasa na na fatima ba ta hana abin ne abubakar ba lokacin da annabi ya mutu wataƙila kai ma za ka ga wani ruhu ya aka yi na na fatima ba ta hana abin ne abubakar ba a kusa da annabi lokacin da annabi ya rasu lokacin da abubakar ya rasu eh tun da sun ce na abubakar ɗin ba mutumin kirki ba ne ko sai ya ce to ya aka yi na na fatima ba ta hana abin ne abubakar ba kusa da annabi sai suka yi ta bugoya kai jahilin banza ne ai kowa ya san na na fatima ta riga sai na abubakar rasuwa yaya za a yi kuma ta hana abin ne abubakar sai da aka gama ya ce to idan rufe abubakar kusa da annaba abu ne da ku a gurinku ba shi da kyau to yayin da ta mutu ba ta iya karewa annaba wani abu ku me ta kuke zuwa kabari kuke roƙonta ta ku wani abu kun fahimci ka'ida in har za ta yi ta iya ma wani wani abu ya kamata ta fara wani abu mahaifinta ku? to ba ta iya hana abin ne annaba ba bayan ta koma zuwa ga Allah to ya kuma za ku je kuna roƙon ta kabari ta baku wani abu bayan ta koma zuwa ga Allah <laughs> an fahimta yi to wannan shine abin da ya tabbata kuma ya tabbata cewa a cikin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallama na na'isha tana ba da labari cewa wata rana matan annabi sun taru babu wata daga cikin matan annabi da aka bari wacce bata halarci wannan zaman ba sai gana na fatima tana tahowa na na'isha take cewa ka anna mishiyataha mishiyata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan tana tafiya kai ka ɗauka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ne yake ainihin wato tahowa da ta zo annabi sallallahu alaihi wasallama zaunar da ita yi mata magana a kunnanta na hagu ko na dama aka ga tayi kuka sannan yi mata magana a kunnanta na dama aka ga tayi dariya sai na Aisha take ta ban taba gani lokaci ɗaya ba a ce mutum yayi dariya kuma yayi kuka sai bayan da annabi ya fita ta tambaye shi ta tambaye na na fatima ta ce mai ya faru na ga lokaci ɗaya ki kuka kuma ki dariya sai na na fatima ta ce tsakanina da mahaifina ne bayan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga Allah sai na na fatima take karanto wa na aisha hadisi cewa abin da ya faru lokacin da kika ga na shigo gida bayan na zauna annabi ya min magana ta kunnen kunnina na dama ya faɗa min cewa ne idan na bar duniya babu daɗewa zan biyo shi sai annabi ya ce mata wani imar salafa ana laki ma dalla da ni in zaman miki magabaci ya ce ta ce lokacin da kika gaya min magana a kunne na na hagu na yi kuka ya faɗa ya na yi dariya ya ce ya faɗa min ne cewa ba za ki yadda ba ki zaman ke shugaban matan gidan aljanna sai ce ce a ya ce mata mala'ika jibrilu yana zuwa kowace shekara ya karanta masa ƙur'ani sau ɗaya ya amma wannan shekara ya ga mala'ika jibrilu ya zo ya karanta masa ƙur'ani sau biyu ya ba wani abu yake fahimta ba yana ta fahimtar cewa tafiya ce ta riga ta tafi ajali ne ya riga ya ainihin wato zo za a koma zuwa ga Allah shi yasa lokacin da wa'annan abubuwan suka kabato ya sha faɗa yana cewa inna ma ana basharu ni mutum yi yushi ku an yi afiya rasulun rabbi fa uji dan sako daga wajen Allah mala'ikan mutuwa ya kusa zuwa kuma zai kira ni kuma zan amsa masa amma zan tafi zan ban muku kaza da kaza da kaza da kaza da kaza so Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani to shine malam yake cewa وهي ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر فإلى من تذهب فرق ذو ودم وفرق tafi yanzu bayan Annabi ya rasu. ta zahabu ilal warasa za ta kuma zuwa ga magada fa aliyin lahun rubu liwujudu fal'ir warisi ali yana da ainihin wato rubu'i ɗaya bisa hudu ku saboda samuwan alfarku na alwarisu gado wal hasan wal husain wa zainabu ummu kursum lahum al baqi lid dakar mithlu hazzil haka ne yanzu an bar ayana ya'ya hudu nawa ne maza anya kuwa alhassan da alhussein nawa biyu sai ya'ya mata nawa biyu sai azzauji namiji su haka bari to lura a rabu dukiya kaga za a rabata gida uku su ‘ya'ya za su yi gado da asirci mazan da matansu shi ne sannan abin da ya rage a wannan idan za a raba gadon asalin matsalar za ta zama nawa daga hudu ne hudu ba za ka iya rabawa mutum biyar ba tun daga miji ga ‘ya'ya maza guda biyu da mata guda nawa biyu to sai ka yi tasihin matsalar kama yadda shi gida takwas idan ka yi tasihin matsalar kama yadda shi gida takwas to shi ne za ka fara da yi sai kuma Allah fi aula da kuma lidakar mislu haddil wani saye ne in kama yadda shi takwas yanzu idan ka ɗauki hudu cikin takwas nawa zai rage hudu haka ne to hudun farko su za a maza guda biyu A ba imam Hassan biyu a ba imam husaini biyu shine lizzakar misul haddul min unsayin yanzu cikin takwas da aka dauki hudu aka ba su nawa ya rage yanzu hudu to sai a ɗauki nawa biyu sai a ba ƴaƴa mata kaga mazan suna da hudu mata suna da Shi ne lizzakar misul haddul mai? yanzu biyun da ya rage wa zai ɗauka? miji ne zai ɗauka? sai da na ali ne zai ɗauka? ina ba ta fahimta yadda matsalar za ta zama kenan wajen rabon gada eh haka ma in kuɗi ne in kaɗa koshi zai iya ainihin wato rabuwa ta wannan fuska yanzu mu ɗauka malam usman ku kuka san kuɗi eh eh a ja baki ko nawa ne miliyan ɗaya malam usman mu ɗauki naira miliyan ɗaya mata eh <laughs> eh zero zero guda nawa ne bayan ɗaya za a sasa zama miliyan ɗaya eh? guda nawa shida ko yanzu miliyan ɗin idan za a raba mutane nan nau kuwa zai samu ko ma ɗauki dubu ɗari kada lissafin ya ko eh? miliyan lafiya lahu eh? miliyan ta ɗan ba daidai ko eh takwas za a raba shi dubu mutsala shi amma da tun da ya daga an fahimci rabon gane haka kan mu mu shiga wani babi ko <laughs> to shi ne malam yake cewa ta zahabu ilal تذهب إلى الورثة فألوه له الربع لوجود فرق الوارث yana da rubu'i saboda yanzu akwai reshi na masu gado wa Hassan, hasan wal husain wa zainab wa ummu kulthum lahumul baqi sai ai lizzakar misl hadd al unsayn shine maka ce kasa takwas su a ba su hudu ƴaƴa maza mata a ba su biyu sai da na a ba shi nawa biyu ba ke nan kawai dukiya ta rabu ina ba ta an fahimta to ne malam yace to walam kulifa aliyu yayin da aka kalifantar da sayyidina ali lam yu'ti fadaq li auladi ai bai ɗauki fadak ɗin nan ba ai yana da gado ko da ana gadon na na fatima shi ba mijinta ba bai kamata ya gaje ta ba ya kamata ai ya kamata a wannan lokacin bai keɓe wani abu ba yace ce ai ta sai ta mutu ta ce aka karbi kuma yana da gadonta gana shi sannan bai ce waɗannan ‘ya'yanta bane tunda dama an karɓe lokacin bai da dama yanzu ya samu dama to ta dawo bai yi haka ba to shi ne malam ya fa in kana abubakarin zaliman idan na abubakar azzalimi ne wa umaru zaliman umar ma azzalimi ne wa usmanu zaliman usman ma zalimci li annahum kama mana un fadak kamar yadda yin shi'a suke cewa sun hana fadak ga ahlaha ga masu ita falima lam ya ta'addal hukumu ila ali dan me yasa hukuncin zai tsallake sai da na ali لأنه حينما تولى مرأة المؤمنين لو كتن دي جبنت شوغبنت المؤمنين من أفدك أهلها شيما بباية دفدك من ولا أكتي تاسو بسي ولم يؤتها لأولادها كما بباية أعين شبا لأولاد فاطمة بباية أعين فاطمة وكذلك الحسن في خلافته da sayyidina ali ya bar kujerar khilafanci wanda ya zo ya zama khalifa ya kusan shekara ɗaya Shi ne al’imamu Hassan kaga samun damar su ta shugabanci da rashin dawo da abin in ma dai zamanto wancan hukuncin da abubakar yake kansa umar yake kansa usman ke kansa shi ya sa, saboda daidai ne shi ya yasa bata tashi ba ko kuma ya zamanto a'a ɗai eh, da gasken an yi zalunci ma yanzu su ma nan da suka damu dama sun taimaka mawa zalincin nan domin duk lokacin da aka karɓe haƙƙin wani kana da damar ka dawo masa da haƙƙinsa sai ka zalunci ya shiga ko bai shiga ba ya shiga wannan shine ilzamin da malamai suka yi musu kuma ka lifinta wani sai ce saboda in da mutum bai hau kujeran mulki bane sai ka ce ai shugaba ne a ba shugaba bane an fi ƙarfinsa ba yadda ya iya to shi ma ya hau kan kujerar shugabancin kaga yana da damar ya dawo da ita sai bai ma daka haka mun sha faɗa mun ce cikin ƙuraishu ma a aikace duk mutumin da ya zo rusa ma gida kana ciki matakka da ciki ya tokare ta cikin ya ɓare kai mahaukacin ina ne da za ka zo ka haifi ɗa sannan kuma sai zamanto wannan mutumin da izo ya maka haka sai ka fara sa sunan shi. dan ka da kai sai ka sa sunan shi kowa ya sani duk lokacin da aka ce wani ya haifi da ɗa ya ɗauko sunan wani ya sa ƙaunar wanan nake sa ya sa sunan shi ba ya sa to ya aka yi idan mutanen nan mutanen banza ne sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman da sayyidina ali haifi a cikin quraishu shine farkon wanda ya fara sa sunan nan a jere ya sa abubakar ya sa umar ya sa usman sannan ɗansa al'imamu hassan ya zo ya koyi da shi ya sa abubakar ya sa umar ya sa wa sannan ɗansa al'imamu hussein ya zo ya koyi da shi ya sa abubakar ya sa umar ya sa wa ya sa usman wannan zai yana nuna maka a tarihi abinda ya tabbata cewa haka ne wannan tarihin da suke kawa tarihi ne na tatsuniya da ƙarya kawai don su ruɗa addinin musulunci shi sa duk wanda ke so ya zagi addinin musulunci da ya koma ya jinginu da littattafan shi'a to za ka zagin addini abu ne mai sauki a gurin shi an gane wasahihu abin da ya inganta wasahihu abin da ya inganta shine fadak wato anna fadak lallai ita fadak kanat ta kasance menene biyar da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tana hannun annabi falamma tuwfi ya kanin biyar da abubakar lokacin da sai na abubakar da annabi ya rasu sai ta dawo hannun sai da na ainihin wato abubakar shi ne ya faru da kana hannun sai an manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya rasu sai ta dawo hannun sai da na abubakar Allah ya ƙara masa yadda wanda kuma mun ce dama kafin annabi ya rasu ya koma zuwa ga Allah ya yi ta ishara cewa idan ba shi wanda zai zo tsaya a matsayinsa shi ne sai da na abubakar da haka nassoshi sun tabbata wata mata ta zo tana tambayar annabi annabi ya ce mata je ki dawo ta ce in na je na dawo ban same ka ba tana da da zan samu abinda Allah ke kaddara wa dan adam na mutuwa ya same ka me zai faru sai ta ce sai annabi ya ce mata ki samu abubakar a bayana malamai suka ce wannan ishara ne akan cewa yana mata ishara da ta samu abubakar a bayan babu shi wannan shine abin da ya faru sai ya ce wa fi ahadi umar a zamanin umar ja al-abbas abbas ya zo wa aliyu da sai na ali talaba minhu an takuna hima. suka ce to suna so a basu gonar ta koma hannun fa ma iyaha ha sai ya ɗauki gonar ya ba su a matsayin mai ba gado ba suna gudanar da ita sun makanar biye da aliyin sannan ta kasance a hannun sayar wa zallat hu gonar ta ci gaba da tabbata a gurin shi a matsayin ya gudanar da ita irin yadda annabi ke kaga da ya samu dama sai sai so dama zalunci kuka yi sai sa hadisi yana cikin muslim dogo wanda yin shi ake kafa hujja da shi suna ɗaukan wata gaba ya kamata a ce na samu lokaci na yi ta halilin wannan shubhar magana ce da sai da na umar ya faɗa ba sai da na alibani ya faɗe ta kuma ilzami yake ga abbas da shi sai da na ali baban annabi da shi baban annaba abbas da sai da na ali sai sai suke ɗauko maganan sai suke nuna cewa kamar sai da na ali ne ya faɗi maganan ga abubakar dawa da umar kuma ba haka maganar take ba haka suke akwai ta halibi da haka sai shekara ta arba'in sun biye da hassan sannan ta dawo hannun hassan sun bal husaini sannan hannun husaini sun ma hassan bin hassan wa Aliyu bin husaini sun ma zaid bin hassan to kaga a tarihi ba kowa ya san cewa mama daga baya gonar a lokacin sai na umar ya dawo da ita hannun abbas baban annabi da sai da na ali sun ci gaba da kula da ita irin yadda annabi ke amma ba a matsayin kayan mema kayan gado ba haka kuma aka bari ahalul baiti suka ci gaba da tawallin bayan wa'in tun daga kan wa'in a matsayin ga yadda annabi yake gudanar da abu to haka muke so tsarin gudanar waye tafi kuma akan haka suka tafi ina ba ta an fahimta amma ba sa faɗar wannan ba sa faɗar cewa an dawo da ita bisa ga wancan wa wancan sharaɗin wani hannu mu ɗinnan in ji malam ahalus sunnati nunazzihul jami'a muna tsarkake dukkansu wa nunazzihu ababakarin wa umar muna tsarkake abubakar da umar wa usmana wa aliyan radiyallahu anhum ajma'ina Allah ya tsara musu yadda wa man kana fadak da wanda ka fadak ta kasance fi yadihi a hannunsa ila zaid bin al-hasan har zuwa zaid bin al-hasan duk muna tsarkake su falam takun fadaku hibatan fadak ba kyauta bace walam takun kadalika irsan kuma ba gado bace minan nabi sallallahu alaihi wasallama ba kyauta ba ce ba gado ba ne da haka za ka ga su kansu yan shi a ruwayoyi na ta cin karo wata ruwayan a ce kyauta ce wata ruwayan a ce mai gado ne ta shi ne malam ya ce sa'adin na biyu kaifa ya rukun na biyu sallallahu alaihi wasallama kulla hadal ma. ta yaya annabi zai bar wannan dukiyar gaba ɗaya wa huwa zahidu bayan shi ne mai gudun duniyar da ومما يدل على هذه هذه امور هذا هذا akan abin da ke nuni akan wannan umurin al'amara masu zuwa hadisu ummu salma abin da yake nufi kaifa ya turkun nabi kullu hadal mali ya za a yi annabi ya rasu ya bar wannan dukiyar a matsayin abin gado bayan annaban da shi ya fi kowa gudun duniya a tarihin duniya an yi cewa Allah bai taɓa halitta ɗan adam ɗin da duniya ba ta dame shi ba kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda tsarin da Allah yi ya sa kuka ga da kafirai suke ta magana mali hazar rasu. wannan wani irin annabi ne ya kula ta'ama a ce annabi yana cin abinci wa yamshi fil aswa sannan yana fita ya je kasuwa ya yi siye ya dawo laula unzila ilaihi malakun fa yakuna ma'ahu nadira me yasa ba saukar da mala'ika sun ga yawon wa'azi tare ba in ya faɗi magana sai mala'ika ya ce eh da gaske ne shi annabi ne ku yadda ka ji kan adam da bala'i aw yulqa ilaihi kanzun ko a jeho masa wata taska ta arziki aw takunu lahu jannatu ko ya zama yana da wata ya gonar da ya akulu minha idan yana buƙatar abinci kawai shiga zai kawai ya ɗiwu ya zaman to gonan ga shanu ga raƙuma ga wata tsiya ga wata tsiya ga gero ga shinkafa ga masara da ya tashi kawai shiga zai ya ɗiwu ya min ha Allah ya ce wa zalimu na in tattabi tattabi'una illa rajulan azzalimai suka ce ba kowa ku suke bi ba na haka nan illa rajulan mashura ismu maf'ul ne da ma'anan ismul fa'il ba ismul maf'ul bane dama ku wanda suka ɗauke shi a zahirinsa saboda sanin ƙarancin luga sai suka ɗauko wasu hadisai suke ƙoƙarin ƙaryata cewa in an ce amma annabi su yi to ai tuhumar da kafare ce suka yi ake tabbatar da ita domin kafare ne suka kalli annabi suka ce illa rajulan masura mutum ne da aka yi masa sihiri ba rajulan masura ba masur ne da ma'anan sahir wa qala az-zalimuna in tattabi'una illa rajulan masura da ma'anan as-sahir saboda a lokacin annabi in yi magana tana da tasirin da in dai za ka saurare shi sai ka yadda shi yasa suka ce ba kowa kuke ba illa rajulan mas'ula da ma'anan sahib mutum ne da Allah ya shi sirri in dai za ka saurare shi to sai ka bi shi shine illa rajulan mas'ula da aka sai Allah ya ce unzur wannan fi'il amrin ne litta'ajjub abun ban mamaki ka kalle kaifa darabu lakal amsala kalle da suke ta buga maka waɗannan misalan fadallu wala yastati'una sabina sai Allah ya ce to tabarakal ladhi in sha'a albarka ya tabbata ga Allah da da ya ga dama ja'ala laka khairan min zalika jannatin tajri min tahtiha al-anhar sai ya dauko abin da yafi wannan alheri ma wanda suke ambata sai ya sa maka sai ya baka gonakin da koramu suke gudana a karkashin ta waye da allaka ƙusura? ya baka fada ta mulki da an cigo a gane wannan mutumin mai mulki ne amma Allah ya ce da ya ga dama da ya haka to kuma inda an yi haka ɗin masalihu na da'awa irin yadda aka san protocol na masu mulki idan annabi yana da wannan to da yawan mutanen da kuma ya zo da addinin saboda su sai an haranta musu addini don ba za su iya ta zuwa gare shi ba kuma maslahar addinin tana da alaƙa da mafi yawancin mutanen da ba su da kuɗi shi yasa da ƙurayshawa suka ce za su zo majalisin annaba za su dinga zama amma su matsalarsu dole fa sai an raba ko dai annabi ya kore su su daina zuwa ko kuma a raba rana duk ran da za su zo majalisin annaba su zauna su ma waɗannan kasu su amma yaya za a yi a ce su suna manyan gari suna zaune a guri a ce kaman wani da wani da yana guri Allah ya ce ina wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wa'annan wanda suka zo suka ce Allah za su baka yi hakuri sune naka wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه دم متمن دبا الله بني أغبانس bane ka rabu da shi. in za su zo su zauna shi sa kan an zo masallaci eh, sai dai an ga dama a girmama ka kana babba ko kuwa kana shugaba a girmama kujerarka ta shugabanci amma a masallaci an haɗu a'a haɗa sahu ake yi ba wani maganan babba inna aka rama kuma inda la a cike kuma an zo masallaci ba ruwan Allah da waye surarka a'a shi sa aka ce haɗa a masallaci yasa duk wannan ke ba halar gani in dai musulmi ne yana zuwa masallaci to za ku haɗu da shi ana za ku haɗu da shi ana ba cewa masallaci a na ya ayyuha al-mala'ul lazina amanu da ya ibadiyar lazina amanu a duk an haɗa a masallaci to wannan yana ciki idan haka shine malam yake cewa wannan shine hadithu ummi salma wa fihi a cikin sa ya daka dakala annabi ya shigo Wahuwa huwa sahimul wajhi wato a lokacin fuskar annabi kaman akwai alama na damuwa qala tattafa khashitu zalika min wajhin sai nake jin tsoron ta ko wani rashin lafiya ne isa ma annabi fa qultu ya rasulullahi araka sahimul wajhi afa min wajhin na ganka kaman akwai alaman damuwa a fuskarka akwai wani abu ne na rashin lafiya da ke damunka ka? qala sai annabi yace la a'a walakin dananiyar saba akwai wasu dinarori guda bakwai allati ataina biha wannan muka zo da ita gida jiya amsaina mun kai yamma fa yanzu walan nufiqa ba mu kashe ta ba ba za mu bari a kwana ba sai an kashe ta ko kuwa ina fata fahimta saboda ba duniyar ba ce shi a gabansa tunda inda yana so dukkan duwatsun da ke gaba kewaye da makka in annabi yana buƙatar Allah ya mayar da ita za'a wallahi Allah zai iya Allah in ya ga dama zai iya mai Allah ya ce walaula an yakuna nasu ummatan mai laj'alna liman bin rahmanin. inda Allah ya ga dama da duk wanda ya kafarta sai a bashi gidan zinari haka Allah yake amma yanzu yadda mutane suke son kuɗi ba ma baka gidan zinaran ba mutum ya saki duniyarsa ya saki addini saboda neman wa to na ce ba wai gidan gaske ba gidan zinari za a ba mutum ai wani zai ce akar makalla ai hakuri in mun dan tabo a dawo haka Allah ya ce inda walawala an yakuna nasu ummatan wahida ba dan duniya kada kowa ya zama kafiri ma wallahi da kana sakin addini ka zama arnin Allah ya kace mu kawo gidan zinari mu baka na gani wa zukurba wa in kullu zalika lamma mata ul hakim din haka Allah ya bana. in ya ga dama zai yin haka haka ne to shi yasa annabi yi wata magana da bayan babu shi sallallahu alaihi wasallama ba wanda ita ke maimaita wannan magana da yace duk wanda ake ya mutu yana da kuɗi da abin da za a gada to na magada ne wanda ya mutu yana da iyalin da ba wanda zai rike masa ko ana bin shi bashi annabi ya ce iyalin za mu rike kuma bashin za mu biya mai ba shi kenan ba shi kenan da haka wannan shi ne to annabin da yake haka shi an bar dinari guda bakwai ya shigo akwai alamar damuwa a fuskarsa an tsammani ma ba shi da lafiya dai mai faru ya ce akwai wasu dinarori guda bakwai da aka shigo da su gidan nan yamma ta yi eh ina ba ta fahimta ya ce ba a kashe su ba shi ne matsalar a ɗauko su a kashe bai kamata su kwana ba a gidan nan hmm? ka zo da matsala babu eh ya ce jira kara zaune za ga ya tsallaka a je a ciwo bashin a baka a ce kai ka je karo da matsalaka ka jira shi kenan shi yasa Allah sai ya ce wa annabi wa amma sa'ila wanda ya zo yana tambaya kakka mai tsawa kuma duka tambaya guda biyu tambaya ta abin da ya shafa harkar duniya ko tambaya ta fatawa mai dalili so da in gidan karatu ne dama shine shakundu haka ne idan kuma gidan kuɗi ne to akwai baitul mali a hannunsa ba kakkaji an ce annabi yana ciwo bashi ka zo ka ce ni ma yanzu in ciwo bashi in baka kaje ka rawar matsala ka a'a ko alama bai yi wa ka ga ne mabiyan ma ne yanzu ba suna da kana a wa'ancin da gaske ne duk wanda kaga ya kai wannan matakin da yana buƙatar sai an mai haka to ya cancanta a mai haka ne za ka gane haka ne sai da suka hijira suka bar maka suka tafi madina sai kunga muhajir ansar ba wai da kaji madina ba ne kawai kake zaɓar a'a saboda ƙaunar da ake maka kabar wani gari ka zo garin don Allah sai fa an yi a kafin a karfe ka eh domin kuma yanzu in baka san ba ko ma ka karɓe shi matsala ne dan kafin gari ya waye ya yashi gidan tas ya yi gaba wallahi eh? eh sanda ku. wallahi sai sa na shafa faɗa in na riga shi shige gida bayan sallar isha'i in ba ni da business da kai ko daga lahira ka to ba zan fito wallahi kakka lokacin wai daga ina kake wani uzuri ne yau da a eh, kwanaki wani wajen sha ɗaya bai daga maraɗi <laughs> ka gani to mutane suna yin haka to kaga sai mutum ya ɗauke ka a lokacin yadda balarabe yake mugun san mace ke da kishi a kanta saboda ƙaunar da yake maka dan Allah ce zai raba dukiyarsa biyu ya baka rabi sannan ka nuna matarsa wacce ce maka ka saka ya saka dan ka aura sai ka ji mutum saboda ƙana'a ya ce dukiyarka Allah ya mata albarka matarka Allah ya masa albarka nuna mun inda ake nemo an tafi nemo wani saboda suna da ta kama yanzu ba eh musamman mu a Najeriya sai a hankali wadda ka kakkari an ce ni ba bai turkuwa a gidana kuma yanzu kullum ƙara tsauran mataki don ƙara ɗauka a kan wannan eh haka aina ba wani sassauta malam ba kana kallo ba yadda matsalar mutane take so ko karatu ta hana mu eh ka gani haka kawai mutane su zo su ta zuwa man gida sai ka ce ɗan siyasa ko kun san ba wani kuɗi da ke zuwa min daga gwamnatin local gamma ko wata jiha ballanta na ta state an yi sa nake faɗa in dalili ya kama mai nama aikin na ku? sannan don renin hankali kuma kana ganin ya kamata in zama yaranka ai bai yi wa ai na sha faɗa ba su ɗaya ba ba su yi ba duk wanda ke zuwa gidana ya sani ko ɗazun nan da yamma kafin mu fito ba kuna nan ba wata ta zo wani ya tasa ta gaba ya ƙi aurenta kuma ya ce ba za ta yi aure ba kuma tana da iyaye ta rasa mafita ta taso ta zo wajenmu sau da kowa yana ganin in ya ɗauko matsala ba inda zai samu mafita in ba ya tawo kaso tamanin cikin ɗari ko in ce maka casa'in da biyar hatta wanda kuke zaunawa ki karatu a gabanka ba wanda zai aurar da ya shi ya nemi shawararka a kana makallahu wani ya zo yaya za a yi baka san yadda aka ƙulla aure ba sai an tafi da an samu rigima kuma ba za su yi waro rigima ba sai sun yi ya san ita ce ba abin da muke fama da su ba matsalar rayuwa mu zai na rantse da Allah ko ɗazin nan akwai wani ban san kowaye ba daga sakkwato daga sakkwato wai ya gama karatu ya gama jarabawa zai koma garinsu ba shi da kuɗin mota shi nan yanzu ya aiko min yana jira ban fasan shi babban da alaƙa da shi da aka nan ba kawai yanzu yana jiran aika mai da kuɗin mota ya koma eh kaga wani waye jari ya kari ya taho yana neman jari kaga wani tsarin aure ma zai eh kaga wani ya ce bashi bashin ya karye mai ko wata ta ci bashi bashin ya kare mata wannan asibitin amrullahi ko tsallaka nan ka je kai tambaya nan wannan asibitin na amrullahi ka je ka bincika da ka samu muna da fayil a nan wajen na organization din mu ka je ka bincika nawa suke bin mu bashi a wajen yanzu eh asibitin su dakta mu'awiya ka je ka bincika nawa suke bin mu bashi nan wajen su musa mai islamin mai sun ka je ka bincika nawa suke bin mu bashi duk fa ba fa hidiman mu ba ba fa hidimar ƴaƴan mu ba a'a ta mutane ce ba eh ga wani malam Haruna Raki amma wani da zaran ka a kawo kuɗi a aikin addini sai kuma duk tsura ma ya ce kana ci da addini <laughs> haka ake yi yanzu ko kwanaki kai wata yarinya daga ina ne daga misau ne eh ita ma aure za ta yi mareniya ce ba mu ba mu taɓa ganin ta ba suna da yawa haka ake wallahi da sun san abin da muke yi na responsibility na al'umma da muke ɗauka da rigimar da muke karewa, wallahi ya kamata a ce abin da ake kamfatowa in an kamfato a kamfato mana tunda mun fi kusa da mutane ta gani na ba faɗa na cewa wani lokaci daga safe zuwa azahar sai mace ta zo gidana ya fi talatin ba wai a wuni ba duka ba ba ga sunan muna tare da su wani lokaci bayan sallar isha za ka ga mace ta shigo ko muna karatu ko za mu fara karatu a labirari sai ga mace ta shigo kuma ta ce maka tarin idan Allah tana da yara ba ta ci abinci ba tun safe kuma yaran ta baro su babu abinci in ka aika ka ce a su indomi guda goma sha wani abu ko kaza a bata wata a wannan lokacin tana in domin tana kuka halin da muke ci kuma haka wasu sun ce da addini muke ka gani ba za ka hana mutane magana ba kuwa zamani ne na faɗa albarkacin baki <laughs> turi da oswald kuwa ya faɗa abin da yake ganin ya bayyana gare shi ka gani haka ba ake ta fama ba so sannan tare da haka a ta shi yasa tun muna iya yin abin da muke har mutane sun zo suna kokarin su tora mana abin da ba za mu iya yi ba to karka ji na faɗa a wannan bangaren shi annaba ana zuwa a je a samo ganima da waya akwai bai mali ko kuwa to mu ma ka jira nan da asusun jiha ya dawo hannunmu to duk matsalar da kake da ita ka taho ko kuwa amma ni ba mai ba in dai da sunan gwamnati ne ba mai ban koshishi kuma ai karatun da nake yi yanzu a kan social media nake yi suna ji kuma ai na sha faɗa yi na ce yanzu muna da ɗan majalisa na yankin mu na jiha na nan da Allah in ba nan da ya je ganin sarkin Zariya ba a kwanan nan na gan shi a hoto billahi ladi ban san shi ba ɗan majalisa na tarayya na nan yankin A'a, ba na tarayya wallahi ban san shi ba akwai sanata shi ba ban san shi ba eh sannan in karantar da mutane addini kuma in ɗauki responsibility na mutane kuma saboda renin hankali kana gani ya kamata ya zama yaranka ai wallahi dole ne ɗaliban karatu su tashi su dawo da malanta kimanta. ka dinga ji a ranka duk abin da Allah ya wani ɗan adam in dai ba karatu ya ba shi sama da naka na rantse da Allah bai kai ka ba amma lokacin da muke kallon cewa Allah bai mana komai ba abin da ke hannun wasu ya fi abin da ke hannun mu shi nan lalacewa ta same mu wallahi Allah ya ya malam Usman ya ce a da karatu amma dalili ne ke kawo dalili ya kakkare ka kantare mu a kofar gida yanzu kwanaki can ba wani bane ya zo da jallabiya in ka gan shi za ka ɗauka cewa in lokacin sallah ya shiga ba da sallah na ce to kai ka zo man yanzu ba ni da business da kai ka dawo gobe gobe ya sake dawo waya auri wata mata an samu matsala an zo tantancewa tantancewa an bugo shi yanzu ba abin da yake yi so yanzu ma ya sake ganin wata abin yaro ba fa ya aikin ba na ce to me ya faru wai yanzu ne yake so in bashi kuɗin da zai je watan ta birnin yaran yana so ya aure na ce to kai da aka bugo baka komai idan an baka kuɗi yanzu kare ka aure ta dalilin da yasa ka rabu da wannan ai shine dalilin da yasa ita ma da ka aure ka yi ka rabu da ita dan Allah mutane in ba sun ga fuska a gurin mu ba yaushe ne wanda yake da wannan matsalar zai taso ya zo ka so da ai ba matsala ba ce da take da alaka da rashin lafiya ko kaza ko kaza ko kaza duk sanin ana zaune tare da su sun sani yanzu akwai matar da ta zo kai na tura ka ka bincika tana da yara matsalar gidan haya da waye da waye da na tura ka kaje ka bincika ita kaɗai matsalar ce idan za a rore yana buƙatar nawa yana buƙatar wajen naira dubu ɗari biyu da hamsin kuma wallahi matsalar ta ba ƙarya ba ne da gaske tana cikin matsalar ita kaɗai wannan yana buƙatar kafin a iya warware matsalar ta sai an ɗauki wannan kuɗin an saka kwata miliyan Allah ya sa ku dace eh ku rabu da in kun ji wani yana ta dora zagi sai sa za ku zumunci wanda saka yadda da abin da muke wanda bai yadda ba ta shi muke yi ba yawa Allah ma lokacin da ya ce man da ladhi yuridu Allah qardan hasana ba ku wanda sai da suka ce inna Allah faqirun Allah talaka bane su ne masu kuɗi to ya za ka hana musamman yanzu zamanin faɗa albarkacin baki kamar kowa kawai ya faɗa abin da ya fahimta Allah ya samu dace توفي النبي صلى الله عليه وسلم النبي يا رسول ودرؤه سلكنس مرهونا ينا وجن جنجنا عند يهودي أو جن بيهودي مقابل ثلاثين ساعة wanda yake muƙabilin sa'i 30 istaslafaha wanda annabi ikar ƙaranci faman inda hu fadak wanda yake a gurinsa akwai fadak wasu hamu kaibara da kuma rabo na kaibara yar hannu sa'an zai ɗauki wato sa ya karbi wajen sa'i ashirin a matsayin jingina waye zai haka waye kuruna suna faɗa cewa an faɗi mata wannan na cikin abin da wasu suke tambaya cewa ta ina abubakar ina umar ina wane ne masu kuɗi ya za a ce wannan abin haka ya ainihin wato faru ya za a ce hakan ya faru sanda watakila abin zai faru ai ba dole bane sai sun san cewa abin ya faru domin kana da ɗalibai kasancewa wani yana iya ƙoƙarinsa a matsayin ɗalibi ai kaga baka abin ka ƙure abin tun kana ɗora mai abin da yake a sai an kaiwa inda ba zai yawa da akwai wanda in ya fahimci ka shiga matsala musamman da wa'incan ɗaliban na annabi da ba dukiyarsu ba ransu ma suna iya bayarwa to duk abin da suka mallaka a duniya suna iya haƙura da shi don kare mutuncin wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuwa wannan abu ne sananne wa kuruna suna ambata cewa an an fatimata annaha ita na fada lamma mun atfadak yayin da aka hana ta fadak gadibat tayi fushi wa zahabat ila qabri abiha tashtaki ilayhi ta tafi wajen kabarin babanta tana ta kai kuka kara sai malam yace ba hada kadibin wannan karya ne bal ba ma wannan ba wala yaliqu bi fatimata bai dace da matsayin na na fatima ba fa inna ya yaqulu anil abd salih Allah yana faɗa akan bawa mai karamci akan bawa mutumin kirki annabi karim annabi mai karamci yaqub alaihi salatu wassalam annabi yaqub qala yake cewa inna ma ashku basti ina kai karar damuwa ta da bakin ciki na ilallahi zuwa ga Allah kenan lokacin da na na Fatima take cikin in da gaske ne wajen waye kamata kake wa husni wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu ni na san abin da ba ku sani ba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai malam yace wal mashhur abin da ya shahara anna ababakar sayyidina abubakar taraddaha ya ci gaba da lallashin ta hatta radin har sai da ta yadda kama rawaha hada kasirun min alil ilm da haka hatta wacce ruwaya da muke magana cewa da aka ce a ta yi fushi ba ta sake masa magana ba wasu sun fassara shi a matsayin da ta yi fushi ba ta sake wa nan sai na abakar magana gonan ba magana gonan tun da ya ce mata ga yadda annabi ya ce daga nan ba ta sake masa wa ba magana gonan amma ku kalli kuluku na sayi na abokan tare da haka saboda yana ganin tana da alaƙa da annabi ɗan annabi ga kuma abin da ya ji daga annabi haka ya ci gaba da lallashinta wa hada kasirun min ahlil ilmi an sha'abi mursalan bi sanadin sahih mursal ne amma da sanadi ingantacce wa sha'abi min kibar tabi'ina al-imam sha'abi yana cikin manya-manyan tabi wallahu a'lamu bi haqiqati al-amr malai yace Allah shine mafi sani da haƙiƙanin al'amari wa kadhalika al-mashhur hakanan abin da ya shahara anna fatima tagassalat asma' bint umaysi wacce ta mata wanka shine asma'u bint umaysi wa asma'u zawjata abubakar na siddiq asma'u dinnan ita ce matar sayyidina abubakar siddiq fa kaifa tugassilu zawjata abubakar na siddiq ta yaya matar sayyidina abubakar za ta yi mata wanka wa abubakar la ya dari bi mauta sannan a ce sayyidina abubakar bai san da mutuwar ba zai yi ba zai yi wa sannan ta yaya za a yi matar sayyidina abubakar ta je ta yi mata wanka idan babu alaƙa mai kyau sannan abin da zai ku mamaki kun san matar sai na abakar dinnan da ya rasu wanda ya aure ta shine sai na ali dan sai na abubakar muhammad a gidan sai na ali ya taso ba kaga duk wannan yana nuna maka abin da ake faɗa a tarihi ƙarya ne ba gaskiya ba ne to so sun ƙware in dai wajen tarihin iska ne na tatsuniya na ba gaira ba da biyu wasu sahihu abin da ya inganta annaha dufinat lailat an binne ta da dare walan yu'zan abubakar fiha sai na bakar ba a sanar da shi ba cewa ga lokacin jana'ila kuma yana faruwa irin wannan wani ya rasu ka san ya rasu amma wani lokaci za a yi jana'ila baka sani ba to sanda kuma za a yi jana'ila ana izuwa ji a binne shi baka sani ba wa aisha dufinat laylan nana aisha an rufe ta da daddare bal wa sayyidul khalqi rasulullahi dufina laylan hatta annabi sallallahu alaihi wasallama da daddare aka rufe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ban sani ba minti nawa muke da shi ali so akwai maganganun da na so in yi to amma ban sani ba ko suna buƙatar wani lokaci ne akan abin da ya shafi al'amuran da suke tafiya a ƙasar nan na abin da ya shafi harkar tsaro a kowa ya samu labari jiya an ji an kashi ɗan gidan ibnu bala na Allah ibnu na Allah ku to bala ibnu na Allah an ce ɗan majalisar mu ne can jihar tun tunda sanata ne ku to kuma an ci ya daɗe akan wannan kujera haka ne don ni ban san shi ba eh ai ɗan na ce to shi wanda aka je aka yi makisa Allah ya ji kansa Allah ya fasa rahama Allah kuma ya sa ya huta shirin da muke zuwa ga manyan ƙasar nan su duba Allah kun ga fitina da Allah yake wata ku fitnatan la da alladhina malamomin minkum to fitina kana sanin sanda take farawa ne amma yaushe za ta ƙare wallahi baka sani ba abin da ya daga min hankali jiya na ga wani bidiyo na wasu ƙananan yara fulani akwai yaran da ko shekara sha takwas bai kai ba a cikinsu bindigar da za ka ga so da jami'in tsaro su ya nemi taimako da rami ko wani buhu ko wata katanga wajen harbata sai ka ga yaro yana harba bindigar a tsaye ba tare da ya zingina da komai ba kun zo kun ce ga yara nan matasa da yawa wanda ana iya tura su harkar custom immigration civil defense 'yan sanda 'yan sandan na farin kaya cid da waye yaron da samun naira dubu goma sha biyar ke masa wahala a samar da yanayin aikin da duk wata yana iya samun naira dubu hamsin adadin a rage da yawa za a rage adadi na ɓanna a ƙasa to ko su wanda suke cikin harkar tsaron sai ka ga su asali na aikin da suke wani bai zuwa hannun shi kuma yi magana a kore shi daga aikin wannan abin da kuke kallo yanzu mai alfarma sarkin musulmi Allah ya ƙara masa lafiya na ga bidiyon da yake magana yana faɗa cewa akwai fa matsala shekara takwas ya ce dukkan abin da ya kamata na shawarwari ya bayar akan harkar tsaro ya bayar ya ce bai kamata ba a zo kawai taro na sai dai kawai a ci gaba da shan shayi a watsi so mu kiran da muke kamar yadda naga gwamnan katsina ya yi magana wanda dukkan waɗannan saututtukan ina da su in bukata ta kai in ɗauko su kamar yadda na sa wanda suke bibiyar shafukan mu in saka danjan hankali zan yi yana faɗa a wannan tare yana cewa in kai soja ne yanzu ai ba za ka dawwama a sojan ba sannan ai ba dole bane duk ƴaƴanka kowa ya zama soja ba dole bane duk ƴaƴanka kowa ya zama wa muna haɗa su da Allah Allah Allah duba girman Allah wannan fitanar kamar yadda shi ya faɗa ya ce Allah ƙasa na ga bbc sun ɗan yi rubutu ƙarami To Allah ka sa ya zama ita ce sababin da za a tsayar da jinin 'yan Najeriya ta daina zuba to muna roƙon Allah Allah ka sa ya zama haka wallahi su sani cewa duk abin da suke so su samu ko su zama na rantsi da Allah idan ƙasar ba ta zauna lafiya ba wallahi akwai matsala idan yanzu ƙasar tana zaune lafiya in yanzu kana da kuɗi naira miliyan ɗari ne za ka riƙe ka ji daɗi a yayin da ƙasa ba ta zaune lafiya idan tana zaune lafiya kana da naira miliyan ashirin sai ka rayu cikin kwacciyar hankali ba tare da matsala ba ku duba yadda ƙasar nan ta dawo a ce wai a kama mutum a zo ana cinikinsa yadda ƙasan bujiminsa ana albarka ana a'a a ƙara su wanda ake ba ma albarka ake cewa ba danna maka zagi ake kana ba da haƙuri ana danna ma zagi kana a yi haƙuri yallaɓai a yi haƙuri yalla duk duniya na rantsi da Allah duk duniya babu inda ake wannan sai a nan ƙasa ga ƙasashe nan kewaye da mu za ka ga wannan abin bai faruwa abin da fa mutane kaɗai suke nema amincin da ya za su zauna lafiya duk wani abu da ya shafi gwamnati ta riƙe kayan a'a yanzu ya za a abin mutane su rayu kaɗai wannan abin fashi kaɗai ne ya gagara eh ka gani zamfara ga shi nan mu duba za mu ga kullum abin da ke fama to muna haɗa su da Allah duba girman Allah akan al'amarin ƙasar nan mu dai a sanin da muka yi babu abin da ya fi ƙarfin gwamnati in ba ikon Allah ba babu so da wannan fitinar da kuke gani kwanaki alas badi ba ya taɓa riƙe shugaban sojojin Eh? ta sama kun ga da ba a gyara tsaron ƙasar ba bayan ya tara duk abin da zai tara ya zama duk abin da zai zama yan iskan gari ne suka haɗu da shi a hanya suka kashe shi sannan suka kashe ba su masu wasu kashe ba eh? ta wannan abin yana iya ritsa kowa so ku daina kallon cewa abin zai ci gaba da tsayawa a local level ya kamata ku faɗaɗa tunaninku da haka muna haɗa ku da Allah manyan ƙasan nan a duba girman Allah akan wannan lamari wallahi matsalar nan ta kai duk inda ta kai mu muna muku addu'a haɗe da fatan alheri wannan nauyi da aka ɗora muku da jagoranci Allah ka ba ku ikon sauki amma kamar yadda ya faɗa muna roƙon Allah Allah ka sa ya zama haka Allah ka sa faruwar wannan abin ya zamanto shine sababin da Allah zai amfani da shi wajen tsara raguwar jinanan al'umma wannan mu shi ne addu'ar da muke ka haifi ɗa ka gina shi ka gina rayuwarsa inda ma a hanya ne da sauƙi a ce a gida wasu za su bi shi har gidan da yake su kashe shi ta ga al'amari ya riga ya kaiwa ya riga ya kai ainihin wato al'amari sau da haka muna haɗa su da Allah manyan ƙasar nan su duba girman Allah a kan lamarin ƙasar nan wannan abin da ake muna musu addu'a Allah ka sa ya zamantu abin nan ya zo ƙarshe amma wallahi mutane sun kai ko ina ta duk inda baka tunani wajen rashin aminci Allah kuma ya sa ƙarshen abin kenan wannan mu shine abin da zamu faɗa abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh